Na ga sai shauƙi kawai kike yi kina ta dariya. Ke dai bari kin san harkar sai an haɗa da roƙon Allah goman ƙarshen ga na azumi. Allah ka bani miji dogo fari mai hanci kamar malam Ali na kwana tes. Eh gafara wanda ke wa ɗayan mutane ciki ke rabani ai a cikin shirin fin ne kawai don samun irin su malam Ali sai an haɗa da roƙon Allah.